الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin saduwa a masallacin jami'ar abubakar ta fawo balewa a nan bauchi a yau sha tara ga wata ramadan shekara dubu da hudu da talatin da takwas wanda kuma shine sha hudu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai miladiya karatunmu yana cikin suratul araf aya ta casa'in aya ta casa'in da uku na'am yau za mu tashi aya ta 94 da da yardar Allah mai Allah ya ce a wurin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي وبنجي ميتي بمتبع أيكوا تشكين وتا القرية ونع النبي با إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء فشيسي من كاما متنونا القرية دا البأساء واتو matsalolin rayuwa da kuma jarabawoyi na yau da kullum wadda da kuma cuce-cuce waɗanda suke samun su a gangan jiki la'allahum yadarra'un muna ɗora musu irin wannan jarabawa ko sa kaskantar da kansu su koma ga Allah sun baddalna makana sayyi'atil hasana sa'annan sai muka maye gurbin mummunan halin da suke ciki da kyakkyawan yanayi hatta afau har aka kai lokacin da suka samu yaɗo da yalwa wa qalu qad massa aba anadra wa sarra suka rika cewa hakika iyayenmu ma wato wahalhalu da cututtuka haɗe da kuma jin daɗi da sakewar rayuwa duk ya shafe su fa akhadnahum bagta sai muka kama su kwatsam wahum la yash'urun alhali ba sa sani Ubangiji mu mai girma da ɗaukaka yana gaya mana cewa waɗanda ka je an yi bayani a kansu na annabawa da su da mutanensu da waɗanda baka jima an ambaci labarinsu ba ko da wata alƙarya ce duk lokacin da muka aiko musu annabi to mukan aika musu da jarabawa la'alla jarabawan nan ta shafi zamantakewansu na yau da kullum ko ta shafi ɗabi'a ko ta shafi wato al'umma a gaba ɗaya ko ta shafi ƙasa ko kuma ta shafi wani abu na yanayin rayuwa ko kuma a ɗaya ɓangaren ya zama cuta ce wadda ta shafi gangan jikinsu na daga cututtuka da wahalhalun da gangan jiki ke iya ɗaukawa ko wanda ba zai iya ɗauka ba kowace al'umma sai mun tura musu jarabawa ko ya shafi yanayin zamantakewa ta rayuwa ko kuma ya shafi gangan jikin mutane wannan duk muna yin haka ne la'allahum yadarra'un saboda mutane su kaskantar da kansu su dukufa gaban Allah su yi khushu'i su ritsina su nemi sauki a wurin sa ya basu wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin kenan ai wa ma arsalna fi qaryatin min alqura almadiya min nabiyin min al'ambiya salifin ba wani daga cikin annabawa da muka aike shi cikin kowane gari ne face sai mu rika jarraban mutanen garin da abubuwa na nau'uka irin na jarrabawa wanda yake da alaka da albasa da abdarra abdullahi bin mas'ud sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa kwarewa a wajen sanin alƙur'ani ya ce albasa shine alfaqar abdurra shine almarab wato talauci da yake iya samun mutum shine alba'sa kaga wannan a waje yake ba a cikin gangan jikinsa ba amma a cikin ɗabi'ar sai ta rayuwa abdurra kuma a gangan jikinsa shine cuta wanda za ta same shi ya ji zafinta shine abdarra sannan da yawa daga cikin malaman tafsiri akan wannan suke cewa albasa an ciro shi ne daga albus shine alfakar walhaja abdurra kuma an ciro shi ne daga addur shine almarab wasakab to dukkan irin waɗannan nau'uka guda biyu kowace al'umma sai mun tura musu da su kamar yadda mu ma a wannan al'ummar yanzu muke ɗanɗanawa kada ka ɗauka a kota al'umma da ita ta zama daban da ba za a jarrabe ta a kawo mata matsala ta tsananin rayuwa ko ta tasku na yau da kullum ta jarabawa daga wurin Allah ba ko kuma ya shafi cututtuka da zai iya samun su a jiki ba wata al'umma da ta zama saniyar ware wanda ita kwata-kwata ba ta ciwo kuma kwata-kwata ba ta talauci babu ita Allah ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabi kowace alƙarya ce a baya wanda aka tura musu annabi ma ballantana waɗanda babu annabi a cikinsu. su ko da annabin yana raye a tsakanin su sai an jarrabe su da matsala a gangan jikinsu da kuma matsala a zamantakewa ta al'umma duk Allah yana yin wannan ne la'allahum yadarra'un ai la'allahum yahsharun wa yatazallalun wa yakhda'una lillahi azza wa saboda su miƙa wuya su risina su sallama wa Allah su koma gare shi Allah yana aiko cuta ne saboda mutane wato liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'u saboda su dandani kudar wahalar aikin da suka yi mai muni saboda su koma zuwa ga Allah jama'a an fahimta to amma kuma ibnu kasir Allah ya masa rahama ya ɗan yi tuntuɓe ta hanyar canza ma'anar ad da kuma as shi sai ce as a shi sai ce albasa da kuma ad wato abin nan sai ce albasa shine abin da yake samun mutane a gangan jiki abdarra kuma shine abin da yake samun mutane a yanayin zamantakewa to amma kamar yadda ya ce ya ni bil ba'sa ma yusibuhum fi abdanihim min amradin wa asqam wa darra ma yusibuhum min faqrin wa hajatin wa nahwi dhalik amma dukkan masu tafsiri su kuma suna nuna akasin haka ne abdarra shine wanda yake samun gangan jiki min adur albasa wanda yake samun yanayin rayuwa halin rayuwa na halin zamantakewa na yau da kullum yau a samu gobe a rasa a samu fari wata rana kuma a samu cimaka wata rana a samu arziki wata rana a shiga cikin talauci wata rana ko a matsayin gwamnati ko a matsayi na kungiya ko a matsayi na mutum a individual ko a matsayi na kamfani su samu karayar tattalin arziki su samu yin baya jari ya yi ƙasa ko arziki ya yi ƙasa wata rana kuma samu arziki yi yawa kowace ƙasa da kowane zamani da kowace al'umma sai Allah ya jarabe su da wannan shine alba'sa abdurra kuma shine kowace al'umma da kowane mutum a jikinsa dole sai wata rana ya ji cewa yana ciwo ko ya ji cewa wani wurinsa baya masa daɗi yanda jiya ya ji ko kuma yanda ya saba ji dole ne ɗan adam sai an jarrabe shi da wannan an gane ko to man ka hada duka ma'anar tana komawa kan abu ɗaya ne dai wahalhalu da suke iya samun bil adama Allah ya gaya mana cewa yana mana wannan ne la'allahum yadarra'un saboda mu koma ga Allah mu kaskantar da kai mu gane cewa Allah ne ya kawo matsalar kuma Allah ne yake iya yaye ta Allah kuma baya yayewa sai mun koma zuwa gare shi mun nuna cewa mu mu gajiyayyu ne shi kuma shine mawadaci ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ana haka ana haka sai muka canza wahalar ta dawo daɗi muka canza tsananin ya zama sauki muka canza cutar ta koma samun lafiya dama haka kullum mutum yake yi yau kana zazzabi kana masassara kana mura kana ciwon kai kana ciwon ina ko ka samu wani wuri ka yi rauni ka buge an ɗan kwana biyu kuma sai ka ka manta kamar ba kai ne da kake kwance ba kamar ba shine sai makana sayyi'atil hasana haka kuma wata rana kana cikin rashi kana cikin babu kana cikin halin tasku sai wata rana sai ga Allah ya canza rayuwarka sai ga yanzu ka zama kai ne mai akwai da kai ne mai roƙo yanzu kai ne mai bayarwa da kai ne mai nema yanzu kuma kai ne ake nema a wurinka kullum haka rayuwar take wata rana mutum bai da shi wata rana kuma Allah ya bashi sannan ko da mutum yana cikin wadata din kuma wata rana dole sai ya ji a ransa cewa wani abu yayi ƙasa cikin abin da yake da shi komai yawan wadatar mutum bayan da za a yi a ce kullum ɗaukaka kawai amal kamalu an yakuna illa lillah ba wanda kullum sai dai yana ci gaba ba matsala a al'amuransa sai Allah kadai ko kai waye ne duk matsayinka sai ka ji kana rasa wani abu wata rana sai ka ji ka faɗi ka tashi rayuwar ɗan adam kenan lakar khalaqnal insana fi kabad yanda kaga yaro yana rarrafe wata rana ya tashi ya faɗi haka ne rayuwar ɗan adam take kullum duk wanda ka ganshi a matsayinsa na shugaba ko mawadaci ko wane ne dole wata rana sai ya ji ya ɗan yi baya ko wani wanda da suke takara da shi ya dan wuce shi ko yau shi ma yana jin cewa baya daga cikin waɗanda ake yin da su wata rana kuma a ji ana yi da shi kullum rayuwa haka take shine Allah ya ce haka muke canza mummunan ta dawo kyakkyawa hatta afaw ana cikin hali mai kyau din hatta afau bimana hatta zadu wa kasuru har mutane su samu su wadata su samu yalwata su samu a samu abu mai yawa bi ma'ana kasuru fi anfusihim wa amwalihim su samu yawaita da yalwata a wajen yawan adadin su ta yanda yanzu al'umma ta yi yawa ko mutum ya samu ƴaƴa wa amwalihim da kuma dukiya da ana rashi ko kuna da karanci ko kuna minority a wani wuri sai ga Allah ya daga ku kun zama kuma kun yi fice ko kuma a ce wato masu fafutuka ko da harka ce ta siyasa yau ku ne ake dannewa ku ne ba ku da komi sai wata rana kuma Allah ya tsaga ku hatta afau hatta kafuru har mutum har kuma su zama sun yi yawa sun samu ɗaukaka kuma ya zama a gwamnati su ke rike da shi ko ina ne haka Allah yake kawo abin da ya ga dama wannan yana ƙasa Allah ya canza ya koma da shi sama na sama Allah bai da shi ƙasa haka Allah yake an gane ko wa tilkal ayyamu kenan nudawilu ha bainan nas haka Allah yake jujjuya kwanaki yawmul laka wa yawmul alayka yau kana dariya gobe kuma ana maka dariya haka rayuwar take to shine baddalna makana sayyi'atil hasana sai mu canza madadin mummunan sai mu kawo kyakkyawa hatta afau har zuwa lokacin da mutane za su samu ƙarin abubuwa su samu yaduwar arziki su samu yalwatar kayan da suke bukata sannan su kuma a matsayinsu na ɗan adam su ƙara yawa su ƙara ƙarfi wa qalu qad massa aba anadra wa sara sai a samu matsala a wurin mutane a madadin su jingina nasarar a wurin Allah su jingina ci gaba a wurin Allah su jingina samun canji da aka yi daga mummuna zuwa kyakkyawa su mai da al'amarin cewa Allah ne ya kawo don ya jarrabe su a'a su kuma sai su rinka ce ai yanayin rayuwa ne yau ka samu gobe ka rasa yau ana cikin halin matsi na tattalin arziki gobe kuma a samu wadata ai yanda ga muna dinnan muke dinnan haka iyayenmu ma a baya shekara ta kaza da shekara ta kaza ai an samu karayar tattalin arziki ai an samu matsala a wuri kaza ai an samu cuta kaza ta kullo sai mutane su ta kawo statistics na labari da history cewa ai a shekara kaza an samu wannan mu ma iyayenmu haka ne mu ma haka zamu yi in kana cikin wahala dole wahala za ta kare in ana cikin daɗi wata rana wahala za ta zo sai a ɗauki abun kamar neca ce ta rayuwar ɗan adam dole a samu wannan ba wai Allah ne yake aiko shi ba Allah ya ce mutane su rinka cewa iyayenmu ma haka ya same su mu ma haka zai same mu uwar wasarra da bakin ciki da farin ciki haka za su rinka juyawa fa akhadnahum bagta sai mu kama su kwatsam saboda sun ki yin imani da Allah su yarda da cewa Allah ne ya aiko don su yi imani wahum la yash'urun alhali mutane ba sa sani wato a dunkule sakonnin waɗannan ayoyi guda biyu gare mu shine cewa labarin da aka bamu na annabawa da su da mutanensu kowane annabi da shi da mutanensa sun samu tasku na rayuwa ko a gangan jiki ko a zamantakewa ko a tattalin arziki ko a siyasa Allah yana yin wannan wa mutane ne la'allahum yadarra'un saboda in ana cikin daɗi kar a manta da Allah in aka samu wahala a tuna da Allah jama'a an gane wannan to idan mutum ya zama idan wahala ta zo kuma ba zai tuna da Allah ba kamar yadda a cikin daɗi ma ya manta da Allah to wannan mutumin yi asara irin su ne Allah yake kama kenan mu yanzu wanda ya zama mana izina duk lokacin da ka ji rashin lafiya ya same ka to ka tuna ga Allah ka koma gare shi ka nemi ya baka sauki sannan ya saka kuma ka risina ga Allah ka gane cewa Allah ke yin komi yadda ya ga dama kuma yana maka ne saboda ya nuna maka kai bawa ne ya kamata ka nuna bauta a gabansa idan kuma a zamantakewa ne na al'umma gaba ɗaya ko a siyasance ko a tattalin arziki ko a kowane abu da ya shafi al'umma gaba ɗaya Allah yana mana kawo jarabawa da za ta iya sa mutane su samu koma baya a siyasa ko su samu koma baya a tattalin arziki ko samu koma baya a wani abu da Allah da ya saba ba su ake cikin abundance sai Allah ya kawo kunci Allah yana muku wannan ne don ku gane dama na sani kuma in ku rasa daga gare shi matsalar take don haka sai ku koma ku nemi afuwa daga gare shi ku gyara kuskuren ku da a sanadiyarsa ne aka jarrabe ku an fahimci wannan wannan sai zama sako ne gare mu mu yan Najeriya a wannan hali da muke ci. matsatsi da wahala da tattalin arziki namu na Najeriya yanzu ya fada a ciki Allah ya mana ne irin abin da dama ya saba kowace al'umma bai kamata mu koma muna cewa ai shekara kaza da suka wuce ma an yi wahala don haka wannan ma zai zo ya wuce a'a mu maida al'amarin ga Allah cewa Allah ne ya jarrabe mu domin mu yi wa kanmu wa'azi mu gane cewa in muka ji a jika to za mu koma ga Allah jama'a muna fahimta sanan kowace matsala da take iya samun mu ko a siyasance ko a bangaren zaman lafiyar mu ko a wani bangare ne to mu mai da al'amarin cewa Allah ne ya kawo shi domin ya gwada mu ya gani za mu koma gare shi ko za mu rinka cewa wato zamani ne na wane ya sa wannan ba haka bane jama'a mun fahimta Allah ubangiji yake ce mana duk waɗanda suka yi haka akadnakum sai mu kama su bagtatan ay ala bagta akan shammace su ba su sani ba sai kawai su je an kama su wahum la yash'urun alhali ba sa sani amma waɗanda suka yi imani idan wahala ta zo lada suke samu idan mutum ya koma ga Allah ya maida al'amarin ga Allah ne to yana samun lada ya tabbata a cikin hadisin da Imam Muslim da Imam Ahmad Allah ya musu rahama suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ajaban lil mu'mini la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan la abun mamaki al'amarin mumini kullum haka yake ba wani aukunci da Allah zai yanke a kansa sai ya zama masa alheri in asabatu darra in asabatu darra sabara fa kana khairan la idan wahala ce ta kuncin rayuwa ta same shi sai yayi hakuri ya maida al'amarin ga Allah ne sai ya samu lada wa in asabatu sarra shakara fa kana khairan la idan abun dadi ma ya same shi shi kuma sai ya gode wa Allah ya ce daga Allah ne sai ya gode wa Allah ba zai ce wani bane ya kamo masa wannan jama'a mun gani mu daina zargi kuma mu daina yabo ga dan adam dan adam bai isa ba ya kawo cuta idan Allah ya kawo arziki dan adam bai isa ba ya kawo arziki idan Allah ya kawo cuta jama'a mun fahimci wannan wannan shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu da cewa in alheri ya zo sai mu gode mu gode wa wa Allah ba wa ne ba idan sharri ya zo sai mu kai kukan mu ga Allah kuma mu yi hakuri mu jira ɗauki daga gare shi sai zama duka dai al'amarin da alheri da sharri duka mun mai da shi cewa tushensa daga ubangijinmu ne kamar yadda kuma imam ahmad ya ruwaito daga abu hurairah Allah ya ƙara yadda gare shi da isnadi mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu albala'u bil mu'mini aw al mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a babu wata musiba da za ta iya samun mumini namiji ko mumina mace wata musiba ta same shi ko a gangan jikinsa na cuta ko musiba ta same shi a dukiyarsa ya samu karaya ko ya samu ci baya ko ya samu wahala da kire yake samun abin da zai ci ko da kire yake samun abin da zai suturce kansa ko da kire yake samun abin da zai kula da damuwar iyalinsa wa waladihi ko kuma a jikin ƴaƴansa ciwo a jikin ƴaƴansa wanda ya kasa magani ko kuma mutuwar ƴaƴan ko kuma ma bai samu ƴaƴan ba yana ta nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mumini da wannan zai same shi face ya zama masa alkhairi ta yadda hatta yalka Allah wa ma alaihi khati'a har ya zama ya samu ya haɗu da Allah babu laifi ko ɗaya a wurinsa kai kana ta damuwa Allah bai baka abu kaza ba ya bada wani kana son abu kaza a wurin ubangijinka shine mai shi da wadata in ya baka ba raguwa zai yi ba amma haka kawai ya ga dama ya iya baka to sai ka hakura wannan abun ta yi wani alkhairi ne Allah ke nufin ka da shi ta yanda zaka je wurin Allah baka da laifi sai Allah ya ce je ka aljanna saboda duk wanda ya samu wannan abun da yanzu kake so din inda zai je Allah bai bashi aljanna ba duk sai ya manta kuma ba zai masa amfani ba yau la yanfa'u malun dukiyar ba za ta yi amfani masa ba wala banun ko ƴaƴan illa man ata Allah bi qalbin salim sai kai da ka je wa Allah da zuciya mai tsarki in ka je wa Allah da zuciya lafiyayya wadda babu babu datti a jikinta sakamakon an gafarta maka zunubanka wannan ya fi maka alheri sama da abaka baka wancan in kuma ba tare da ka gode wa Allah ka samu ladan da ake samu sakamakon godiya ba me Allah ce a gaba ولو أن أهل القرى اتقوا لفتحنا ubangiji ya ce inda a ce mutanen cikin alkaryu sun yi imani wattakau kuma suka yi takawa ga Allah lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard tabbas da mun bude musu albarkatu daga sama da ƙasa walakin kaddabu amma kash su ƙaryatawa suka yi fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa a amina ahlul qura an ya ba suna bayatan wahum na'imun Allah ya ce shin mutanen cikin alƙariyu sun amintu ne da cewa azabar mu ta zo ta riske su alhali suna bacci a cikin dare awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun koko mutanen cikin alkaryu mutanen cikin garuruwa sun amintu ne da cewa azabar mu ta zo ta riske su da safe alhali suna wasa afa aminu makarallah shin wai sun amintu ne da makarin ubangiji fala ya amanu makarallah ba wanda yake amintuwa da makarin ubangiji illal qaumul khasirun sai dai mutane taɓaku ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana cikin waɗannan ayoyi bayan ya yi magana akan ga abin da ya kamata mutanen alƙaryu su yi su koma zuwa ga Allah to sai ce inda a ce mutanen alƙaryu ɗin sun riƙa komawa ga Allah sun yi imani da shi kuma suka yi takawa to fada al'amarin sakamakon da garafasar da za su samu tana da girma ba kawai ta lahira ba ce kawai la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard tabbas da mun bude musu albarkatun sama da ƙasa dukkan abin da suke nema na jin daɗi da holewar duniya da sai mun ba su amma kuma su ba haka suka yi ba sai suka rika ƙaryata ba wannan yana kama da abinda Allah madaukakin sarki yake cewa falaula kanat qaryatun amanat fa ha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin Allah ya ce da a ce kowace alƙarya za ta zamo irin alƙaryar mutanen annabi Yunus da al'amarin ba irin yadda ya faru da waɗancan alƙaryu da kaje an halaka su da ba haka ya faru ba da an yi musu irin na mutanen annabi yusuf lamma amanu su da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya azaban nan ta wulakancin duniya sai muka kwaranye musu shi sai ba a musu ba Allah sai ya ɗauke musu azabar wa mata'nahum ila hin kuma sai muka bude musu kofofin jin daɗi zuwa wani lokaci kamar Allah yana ɗan yin ishara ne kuma a nan ga irin abin da Allah yi wa waɗansu alƙari waɗanda suka yi imani cewa kowace alƙarya ma ta gwada irin wannan ta gani duk da dai ba tarihin annabi Yunus za mu yi ba tunda a cikin wannan surar baya daga cikin jerin annabawan da aka kawo tarihinsu amma Allah ya gaya mana cewa annabi Yunus alaihi salam Allah ya aike shi zuwa ga mutanensa sai suka ƙi su yi imani a karon farko da suka ƙi su yi imani Allah ya nuna masa cewa ba su yi imani ba za a halaka su don haka shi kuma lokacin da ya ga alamar za a halaka su yi ba a halaka su ba sai ya fushi idhaba mughadiban sai ya fushi sai ya tafi ya bar su sai bai tsaya yayi hakuri ya cika aiken da aka aike shi ba saboda ɗabi'a ce irin ta bil adama wani lokaci ana iya samun irin wannan a gare shi amma in kaga annabawa sun yi haka to dukkan annabawa kasancewarsu ma'azumai tawili ne a fahimtarsa haka ya kamata yi duk annabawa ba sa saba wa Allah da gangan ku gane bambancin su da mu a fahimtar sa wannan abun shi ya dace yayi a lokacin shi yasa yayi don ka sai ya dauki fushi fa zanna allan naqdira alaihi fanada fi zulumat abin da ya faru da ya faru da shi kifi ya haɗiye shi da ya dawo ya tuba ga Allah sai Allah ya ce ya koma ya je isar da sa ya je biya bashin assignment ɗinsa don ka sai ya koma wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah ce muka aike shi zuwa ga mutanen da sun fi ma dubu ɗari aw dinan bi ma'ana bal yazidun aka aike shi zuwa ga mutanen da sun fi dubu ɗari fa amanu su kuwa ashe sun ga alamar azabar shine yayi gajin hakuri ya tafi su kuma da suka gani sai suka je neman su za su yi imani suna neman sa shi kuma yana tafiya yana fushi su ba su yi irin na abin da aka yi da mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu ba su waɗancan sun ki yin imani har azabar ta zo waɗannan kuma da suka ga alama sai suka ce a'a wannan da gaske yake za mu yi imani sai suka koma ga Allah sura ta tuba ina yake mu yi imani shi kuma baya sai Allah ya dakatar da azabar ya ce ba za a yi azabar ba sai ya koma yana komawa kuwa sai Allah ya ce fa'amalu gaba ɗaya mutanen garin suka yi imani shi ko Allah sai ya haskaka musu sai ya buɗa musu ya ce da kun ce za ku yi imani ni kuma dama na yi alkawari walau ahalar ahlal amalu wata wa fata na alaihi duk wanda suka yi imani zan buɗa musu don haka ku zauna ku ya ku wala ku sha duniyar ku sai Allah ya ce wa mata'nahum sai muka buɗa musu ƙofofin jin daɗi ilahin suka rinka walawa an fahimta to shi ne Allah yake gaya mana mu ma inda za mu gwada shi da wannan mu yi imani kuma mu karɓi sakonnin manzanni mu gyaru a ɗaiɗaikunmu da kuma a gamayyarmu wallahi sai Allah ya buɗa mana arziki an fahimci wannan to wannan shine alkawarin Allah da yake cewa la fatahna alaihim barakatun mina sama'i wal ardh waɗansu malamai sun fassara barakati sama da cewa shine ruwan sama barakatin ard shine annabat siro to amma wannan am ne kamar yadda imamu Shaukani yace ya haɗa duk wani abu na albarka da zai iya zuwa daga sama wanda ɗan adam zai iya samu musamman a wannan zamanin namu da hanyoyin albarkatu wanda ɗan adam yake cin gajiyar su waɗanda mutanen da ba su samu sun mori irin su ba kamar da muka fassara akan walakad laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish hanyoyi na cin arzikin Allah da yin amfani da abubuwa na albarkatun cikin sama suna da yawa waɗanda da ba a san su ba ba dole sai ruwan sama ba hasken rana da iska da take sama da kuma cikin abubuwa dai na sama wanda ba mu san su ba wanda duk hanyoyi da dan adam zai iya haɓaka su ta hanyar science and technology ya ci gajiyar su ga sunan suna da yawa waɗansu ma har yanzu ba mu iso kansu ba wal ard da kuma ƙasa albarkatun ƙasa irin waɗanda da sai dai a taka su ba a san su ba ma'adinai da yanzu ake tona da kuma abubuwa na resources da ake ɗibawa sawa'un sandararru sawa'un waɗanda suke na matsayin mai sawa'un waɗanda suke na wato abubuwa na ma'adinai da duk abin da ɗan adam zai iya cin albarkansa a ƙasa wanda ko da ba ku yi noma ba za ku ɗauka ku sayar waɗansu suna nema ko ku ɗauka ku sarrafa shi ku samu wani abu na na na jin daɗin duniya ko kuma karafa da duk wannan abubuwa da ɗan adam zai iya amfana da su shine la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatun sama da ƙasa Allah ya ce walakin kadzab sai dai kuma su alƙaryu da yawa ƙaryatawa suka yi da manzani dan haka Allah ba zai ba su daɗi su ji shi yadda suke so ba duk wanda bai yi yadda Allah yake so ba shi kuma Allah ba zai masa yadda yake so ba kuma ba za a bashi shi abin da yake so ba fa akhadnahum bima kanu yasibun sai muka kama su da sakamakon bi sababi ma kanu yasibun min al'amali sayyi'a sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na munanan ayyuka kamar da ibnu kathir ya ce walakin kazzabu rusulahum fa aqabnahum bil halaki ala ma kasabu min al wal maharib abinda sun kasance suna aikatawa na laifuka da abubuwa na haram da suke tsirfata da hannayensu sai muka kama su ta hanyar halakawa to shine Allah ya ce afa amina ahlul qura shin mutane na cikin garuruwa kafirai shin yanzu sun amintu a ransu za su iya kwantawa su yi bacci hankalinsu a kwance ba abin da ya dame su har a ce Allah ya iya turo musu da azabarsa ta riske su da daddare suna bacci ko ta riske su da safe suna wasa kamar da Allah ya gaya mana a baya cewa alƙaryu wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun sai ya zama azabar Allah ta riske su da daddare suna bacci ko da safe ko kuma da rana lokacin suna baccin rana to kamar nan ne da Allah yake ce mana an yi ba'suna bayatan wa hum na'imun a cikin dare suna bacci azabar Allah ta same su ai azabuna wa nakaluna sai zama azaba da kamun Allah ya same su da daddare suna bacci ko kuma ya same su da safe lokacin suna ta wasannin su suna sharholiya afa aminu makarar Allah shin mutane sun yi imani ne kan da makarun ubangiji mala ibnu ya yace ma'anan bakaru anan shine ba'sahu wa niqmatahu wa qudratahu alaihim wa akhdahu iyahum fi hali sahwihim wa ghaflatihim shine shine yanda Allah zai kama su da azabarsa ko Allah ya kama su da wata jarabawa daga gare shi ko kuma kudurar Allah Allah ya nuna musu isarsa da iyawarsa ta yanda zai kama su a lokacin da ba sani ba a lokacin da suka shagala a lokacin da suka gafala Allah ya kama su wannan shine ma'anan makaru shine ma'anan afa aminu Allah shin mutane sun amince da Allah ya shirya musu makaru Allah ya shirya musu dabara irin tasa in Allah ya tashi shiryawa to ai wato ba wanda zai iya kubcewa kuma dama amincewa wa dabarar Allah ko shirin Allah a kanka ya je ya shirya abin da zai shirya wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in da kuma innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida Allah ya shirya shirin sa a kanka a'a fala ya'manu makara Allah illa alqaumul khasirun ba wanda yake yadda da irin wannan ya sakankance Allah yayi abin da ya ga dama sai dai mutane waɗanda suke masu asara mutanen da suka yi asarar kawunansu suka yi asarar wato rayuwarsu waɗannan su ne waɗanda suke jin basa da matsala Allah ya yi duk abin da zai iya yi kamar yadda kuka ji akan annabawa a baya su ne za su rinka cewa fa atina bi ma ta'iduna in kunta minal in kunta minal mursalin ko in kunta minas sariqin inda gaske kake kayi abin da zaka yi ko kuma ka ce wa Allah ya mana abin da yace zai yi dinnan kamar yadda mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai su ma sun masa irin wannan wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi adabin alim Allah yace suka ce idan wai da gaske kake yi cewa wannan abun da gaske ne ya ubangiji in wannan abun da gaske ne a wurinka to Allah muna kalubalantar ka ka aiko mana da kwaran kwatsa daga sama ko kuma ka kama mu da azaba kaga wannan shine amiru Aminu Allah sun amince wa kansu cewa Allah ya abin da ya ga dama da su to Allah ce in ba taɓaɓɓu ba ba wanda yake yin irin wannan alhassan Basari yake cewa almu'minu ya'malu bi ta'at wa huwa mushfiqun wajalun kha'ifun wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa amin mumini yana bautan Allah yana aikin da'a amma yana jin tsoro amma shi kuma kafiri yana laifin a madudaka yana jin cewa Allah in ya ga dama ya abin da ya ga dama kaga mumini shi aikin alheri yake mafa amma yana jin tsoro kamar yadda Allah ya ce walladina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un aw lam yahdi lil ladina yarithuna al-ard أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء yahdi lil ladina yarithuna al-ardh min ba'di ahliha Allah yace shin wato har yanzu bai bayyana ba bai fito fili ba bai zama zahiri ba ga waɗanda suke wato gadon ƙasa bayan mun halaka mutanen cikin ƙasar su su maye gurbinta an launa sha'u asabnahum bi dhunubihim cewa inda mun ga dama da su ma mun kama su da zunuban su irin yadda muka kama waɗanda suka gadan wa naqbaru ala qulubihim fahum la yasma'un Allah ya ce muna rufe zukatansu sai ya zama ba sa iya ji ji irin na fahimta Allah yana tambayan mutane dai na cikin alkaryu waɗanda suke kin yin imani su ɗauki izina da abin da ya faru a tarihi na waɗanda suka gabace su waɗanda suka yi kafirci aka halaka su Allah ya ce shin wai su har yanzu ba su gane ba awalam yahdi lahum mana awalam yatabayyan lahum awalam yattadih lahum awalam yabhar lahum har yanzu bai bayyana ba a gare su lil ladina yarisuna al arba min ba'di ahliha cewa waɗanda suke gadon ƙasa bayan an halaka mutanen baya an launa sha'u asabnahum bi dhunubihim ai launa sha'u fa'alna bihim kama fa'alna bi man qablahum da ashe mun ga dama da abinda muka yi ma waɗancan su ma za mu iya musu da har za su iya kalubalantar Allah ko a aikace ko a ko su faɗa a baki ko kuma a aikace su nuna kamar ba su damu ba Allah ya abin da ya ga dama wa wa ala qulubihim muna toshe zukatansu muna rufe zukatansu fahum la yasma'un sai zama ba sa jin gaskiya ballantana su yi amfani da ita wannan ayar da Allah yake cewa muna rufe zukatansu mu rufe zukatansu sai zama ba za su iya ji ba wannan shine sakamakon da Allah yake yi wa mutumin da yaki ya ji gaskiya idan mutum yaki ya ji gaskiya to sai Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyarsa sai ya zama ba zai iya fahimtar ita gaskiyar ba wannan ƙarin bayani a kansa yana cikin aya ta gaba amma a baya Allah ya ce mana shin waɗannan da suka gaji ƙasa yanzu mu da muke bayan ƙasa ai Allah ce sun maja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihi ai da waɗansu ne suke kan ƙasar yanzu kuma dukkan su sun kwanta dama sai mu ne yanzu muke taka ƙasa a sama Allah ya ce mun kawo ku bayan su ne lidan dora kai fata amalu don mu gaya ku za ku to mu yanzu da muka zo za mu yi irin nasu ne mummuna ko za mu canza mu yi kyakkyawa to shine Allah yake cewa shin yanzu ba za mu dauki izina da abin da ya faru a baya ba don mu gane cewa abin da ya same su zai iya samun mu wannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika na li ulil nuha Allah ya ce ba za mu dauki izina ba ga abin da ya faru ga waɗanda suka gabace mu waɗanda aka halaka su cikin cikin karni karni da zamuna zamuna daban waɗanda da suke tafiya a cikin waɗannan garuruwan da yanzu ku kuke yawo a cikinsu mutanen da duk suka mutu a bayanmu a gabaninmu mu yanzu muke da rai ai Allah zai iya mana abin da ya musu ko da a ce Allah bai mana bai kama mu ta hanyar ba ta irin azaba ta halakawa ba za mu mutu kamar yadda suka mutu don haka ya kamata mu yi wa kanmu lalle. lalle awalam yahdi lahum كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون كما يدي فلا أشكي سورة السجدة duk dai makamancin irin wannan wa kam ahlakna qablahum min qarn Allah ya ce da yawa ai alqarni karnoni da yawa zamuna mun halaka su hal tuhissu minhum min ahad shin kana jin motsin ɗaya daga cikin su ya taso ka ganshi autas tasma'u lahum rikla ko kana jin ko kana jin sautin sa baka jin motsin sa yana da rai yanzu ya riga ya mutu ya zama gawa ko alamar sa babu labarin ba sai an dade a tuna da wani magana ta kare tilkal qura تلك القرى naqussu alayka min anba'iha waɗannan alkaryu kenan da kake ji muke baka labaransu walaqad a cikin rusuluhun bilbayina kuma tabbas haƙiƙa manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu fama kanu liyu'minu ma kazzabu min qabl sai dai ba su zama za su yi imani ba da abin da suka riga suka karyata tun a baya Kazalika kadhalika yatba Allah ala qulubil kafirin haka ne Allah yake rufe zukatan yake yin rufi akan zukatan kafirai wa ma wajadna li aktharihim min ahad Allah yace ba mu samu wani alkawari ba wani rikon alkawari ko cika shi daga wurin da yawa daga cikinsu wa in wajadna aktharahum lafasiqin ba abinda muka samu a wurin da yawa daga cikinsu face mun same su ne a matsayin fasikai ubangiji ya ce tilkal kura na kusu alaika min amba'iha waɗannan wato garuruwa da kuma alƙaryu waɗanda ake ta baka labari a kansu an baka labarin annabi nuhu da mutanensa annabi hudu da mutanensa annabi salihu da mutanensa annabi shu'aib da mutanensa annabi lut da mutanensa da waɗansu waɗanda ba a cikin wannan surar ba Allah ya ce na kusu alaika min amba'iha muna ta baka labarin su ba haka kawai muke baka labarin su ba sai don saboda ka jiyaye su ka kare don ka samu abin daukar izina kamar yadda muka sha karanta ayar wa kullum na kusu alaika min an rusul ma nusabbitu bihi fu'ada ana karanta maka labarin su ne don a karfafi zuciyarka kai akan imani ka tsaya akan yadda kake saboda waɗanda suka yi nagarta cikin annabawa a baya a ƙarshe su suka ci nasara wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad to shine Allah yake cewa waɗannan alƙaryu da ka ji muna baka labarin su wala kad ja'atum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu wato da ayoyi mabayyana da hujjoji filla-filla waɗanda za su iya gane saƙon Allah gaskiya ne amma fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl ba su kasance za su yi imani ba da abin da da sun riga sun ƙaryata sai Allah ce kazalika yatba Allahu ala qulubil kafirin wannan shine abin da nace sai akan wannan ne zamu fassara shi wancan abin nan eh, kazalika yatba Allahu ala qulubil kafirin da kuma wa natba ala qulubihim fahum la yasma'un ubangiji ya ce ba su zama za su yi imani da abin da suka karyata ba wannan yana da fassara guda uku daga wurin magabata waɗansu sun fassara shi da cewa fa ma kanu li yu'minu fil hayatid dunya ba'da ma alima Allah ta'ala fi ilmihi yawma akhdh al misaq annahum la yu'minun ai akwai lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala mutane dukansu sun taru a wuri guda Allah ya karɓi alkawari daga gare su in sun zo za su bauta masa to shine nan sai Allah yake cewa mutane sai suka karyata sai ba su yi imani ba an gane ko fa ma kanu li yu'minu bima kanu bima min qabl sai zama ba za su yi imani ba da abin da dama Allah riga ya sani tun lokacin da ya karbi alkawarin cewa waɗannan ba za su yi imani ba don haka tun da tun a da a ilimin Allah ya tabbata a cikin littafin su cewa ba za su yi imani ba bayan da za a yi wannan al'amarin ya canza sai sun yi kafirci shine ma'anan fa ma kanu yu'minu bima kadzabu min qabl wannan fassarar an samo ta daga wurin Ubay ibn Ka'ab da Anas dan Malik daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ibnu Jariri ne tabari ya girmama ya karfafa wannan tafsirin yana karfafar ta da fadin Allah madaukakin sarki wa ma tughnil ayatu wan nuzur wan an qaumin la yu'minun da fadin Allah madaukakin sarki innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al alim wadanda haqqi wadanda wato kalmar ubangijinka wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama kenan kalmar ubangijin ka ta shiga jahannama ta tabbata a kansu to waɗannan fa ba za su taɓa yin imani ba duk yanda kai da su wa ma tughni ayatu wan nuzur ko ka kawo ayoyi ko ka ta wa'azi ba za su yi imani ba shine fa ma kanu yu'minu bima kadzabu min qabl an gane wannan fassara fassara ta biyu ita ce fassarar mujahid daga cikin almajiran abdullahi ibnu abbas allah ya kare yarda gare shi da babansa cewa ma'anansa ma kanu yu'minu yana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki walau ruddu la'adu liman hu anhu wa innahum lakadibun ai walau ruddu ila dunya ma kanu bi bima kadzabu min qablu fi fi hayatihim ad-dunya al-ula da a ce za a dawo da su duniya ba za su yi imani ba tunda a wannan rayuwar ta yanzu ba su yi imani ba ko da sun je ranar kiyama suna ta kuka a dawo da su ko da an dawo da su ba za su yi imani ba shine wa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl sai kuma fasara ta uku ita ce fasarar da shi ibnu kathir ya karfafe ta kuma wasu daga cikin malamai ma suka nuna kamar tafi karfi kamar malam ash Allah ya masa rahama a cikin adwa'ul bayan shine ma'anarsa wato ba za su yi imani ba ne saboda lokacin da aka zo aka musu wa'azi annabawansu ko masu wa'azin zamaninsu suka kawo musu tallan addinin musulunci da imani sai suka ƙi su yi imani to mutum yana ƙin yin imani sai a yi abin da yake gaban ayar shine kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin in ka ƙi karɓa kuma Allah ya gane cewa kai ba mai irin irin na ba bane kuma kai ba mai rabo a cikin masu rabon karɓa bane sai Allah ya rufe zuciyarka ta yadda ko an yi wa'azi duniyar nan gaba daya ko dukkan annabawan Allah za su tashi maka wa'azi ba za ka karɓa ba shikenan sai zama an toshe zuciya an fahimta wanda yana nuna haɗarin da kafirci yake da shi ta yadda in Allah ya ga dama sai Allah ya rufe zuciyar shine a ƙarshen ayar sai yace kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafiri duk wanda ya zama kafiri kuma Allah ya gane cewa kafircin nan nasa shine abinda ya zama rabonsa bai da rabo a imani to sai Allah ya toshe zuciyar sai Allah ya shafe basirarsa sai ya zama duk wa'azin da za a yi ba zai taɓa fahimta ba kuma ba zai gane ba sai zama kamar abin da aka faɗa a baya wa natba'u ala qulubihim sai mu rufe zukatar fahum la yasma'un sai zama ba za su ji ba ko kai ba za su saurara ba in sun ji ma ba za su gane ba in sun gane ma ba za su karba ba an gane wannan shine alaka tsakanin waccan ayar da wannan wannan fassarar ta fi karfi saboda ita take fassara faɗin Allah madaukakin sarki wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce muna juya zukatansu da kuma ganin nan su sai zama ba za su iya gane ko su ga wani abin da zai sa su yi imani ba kamar lam yu'minu bihi awwala marra tunda tun farko an musu wa'azi sun ki karba to sai Allah ya toshe zuciyar to me yasa Allah zai toshe zuciyarsu kamar yadda Allah ce khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa me yasa Allah ya toshe zukatarsu zukatansu shine Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim kafircin da suka yi tun farko sai Allah ya sa ya rufe zuciyar shi yasa sai ga kullum in aka yi sai dai ya ƙara muni an yanda dan adam yake a ɗabi'arsa in ana ta yin abu ana ta yi ana ce wata rana zaka ga mutum ya risina a hankali a hankali ana bin dan adam da lalama da rana shi wata rana zaka ga ya canza to amma me yasa kafirai ba sa canzawa duk abin da ake yi bisa ɗabi'a ta ɗan adam in aka yi aka maimaita aka yi ta yi ai Allah ya tazakkaru aw sha. sai a iya samu wata rana ya dan canza ya ce ka yau kan ku saurara mu. amma me yasa kafirai kullum ai kullum ai amma sai dai su ta ƙara ki shine Allah ya ce ban taba Allahu alaiha Allah ya rufe zuciyar ne bi kufrihim kuma ka malamin umid bihi awwala marra a farko da aka yi lokacin da za su iya karba suka ki su gane sai Allah ya rufe zuciyar wannan shine abinda mutanen kafirai suka rika cewa annabi sun alaihi na qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adanina waka wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun suka ce a cikin zukatanmu zukatanmu suna cikin wani rufi ne ta yadda ba za ka taba iya ganewa ba a cikin kunnuwan kuma kamar an zuba dalma ne aka toshe aka ninke wurin ba mu jin abin da kake cewa shine sawa'un alaina awa anta am lam ko kai wa'azi ko ka daina duk aikin banza kake ba za mu yi imani wa min bainina wa bainika hijab akwai ni in kana ma ba ma maganin ka kai harka ka mu yi tamu ba za mu yi imani ba to irin wannan shine nan Allah yake cewa Allah ya rufe su ne saboda Shi shine ma'anar falamma zahu azaballahu da suka karkata sai Allah ya karkatar da zuciyar wannan shine bala'i da yake iya samun kafiri shi yasa karka yi mamakin me yasa ana ta wa'azi ana ta yi wa'azi amma kuma fa ma tughnin nuzur wa'azin nan baya amfani shine saboda wannan abun Allah ya rufe zukatan su Allah ya toshe zukatan su sai ya zama sun kamu da cutar damsul basirati shafewar basira shi yasa duk yanda zaka yi ba za su yi imani kuma duk abin da ka faɗa za su samu tawilinsa da za su nuna cewa su suke kan daidai kai kake kan barna Allah ya dakar da mu waɗannan su ne naman wuta kenan ula'ika kuma wa ƙudun na su ne naman wuta waɗanda dama Allah ya yi su ne don su zama makamashi wa wuta walakar na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins da yawa daga cikin suna nan a duniya kana ganin su an halitta su a cikin mutane akwai su a cikin aljanu akwai su suna da zukata amma ba sa fahimta da su suna da ido amma ba sa gani da shi suna da kunne amma ba sa ji da shi ulaika kal an'am waɗannan daidai da dabbobi suke bal hum adal sun ma fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun waɗannan sun rafkana Allah ka tsare mu da duhun kafirci to da shine ma'anan Allah yake cewa kadhalika yatba Allahu ala qulubil kafirin haka Allah yake toshe zukatan kafirai wa ma wajadna li aktharihim min ahad Allah yace mun aika annabawa mun yi ta turawa amma wa ya wajen a da yawa daga cikin mutane ba mu same su masu rike alkawari ba ne alkawarin da muka yi da su cewa in sun za su yi imani da Allah za su karɓi sakonnin manzanni za su gaskata su za su bi Allah za su yi imani wa ma wajadna li aktharihim min ahad yana daidai da wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini da yawa daga cikin mutane duk kokarin da kai akan da'awa duk kokarin da kai na kwaɗayin su yi imani ba za su taɓa yin imani ba saboda da yawa daga cikin mutane ba masu rikon alkawarin Allah bane wa in wajadna aktharahum lafasiqin ba abin muka samu a wurin da yawa daga cikin mutane face sun kasance mutanen banza ne galibin mutane ba sa imani da Allah an fahimta ko to wannan waɗannan ayoyi jama'a suna razanar da dukkan wanda ya kasance bawa ne a gaban Allah shi kuma bawa a gaban Allah shi ne duk wanda Allah ya halicce shi ko shi waye bawan Allah ne yayi imani ko bai yi imani ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa a kowa a cikin mu nan duka bawa ne a gaban Allah jama'a mu yi imani da Allah musallama ga Allah Allah ya fi karfin mu kuma Allah ya fi karfin wato a ce za mu yi mu saba masa kuma mu sha lafiya tunda Allah ya fi karfin ka kawai ka sallama masa in ana yaki kaga yaki fi karfin ka abinda ake shi ne ka yi saranda wannan kuma shi ne ma'anar musulunci islam al-istislamu lillah yi saranda saboda Allah yafi karfin ka Allah ya yi abubuwan mamaki da abubuwan da za su nan da ɗan adam su sa ɗan adam ya gane cewa shi ba komi bane a baya cikin abin da muka karanta laqad kana fi qasasihim ibratun liulil ulil albab dukkan mu ya kamata a ce mu ɗauki wato abin ɗaukan darasi ga abin da ya faru ga mutanen bayan Allah ya fi karfin mu don dukkan mu falahu aslimu wa Bashirin mukhbitin dukkan mu mika miƙa wuya ga Allah kuma mu sallama masa waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa idan mutum ya yi imani to kada ya zargi Allah ya zargi kansa idan mutum ya ƙi yi imani to zai iya fadawa cikin haɗarin da Allah zai rufe zuciyarsa daga baya ko an yi wa'azin ba zai karɓa ba ko an yi gargadin ko an yi wane ne ba zai karɓa ba kuma daidai lokacin da yake bukatar Allah sai Allah kuma ya ki sa saboda Allah ya rufe zuciyarsa tun a baya shi yasa zaka ga mutum zai aza ai ta wa'azi ai ta wa'azi ai ta wa'azi kuma ba zai karɓa ba to mutum ya ji tsoron Allah tun a yanzu ya yi wa kansa qiyamul layli yayi imani da Allah ya karɓi sakon Allah tun Allah bai toshe zuciyarsa ba in Allah ya toshe zuciyarsa to ba zai karɓi imani ba kuma ko da ya je lahira yayi kukan yayi kururuwan yayi abin tausayin ba wanda zai ji tausayinsa fama lahum min waliyin wala nasir ba wanda zai zama masa masoyi a ranar kiyama balle ya taya shi kuma babu wanda zai iya taimakon sa Allah ubangiji ka ba mu imani kuma ka ba mu amfanin imani a cikin rayuwarmu kuma ka ba mu kyakkyawan karshe a wannan rayuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk